sallah ba ta yiwuwa sai da shigar lokaci duk mutumin da ke sallah lokaci bai mutu mutu ba ko ba gaskiya ba amma fa kar mutum ya sallah karfe sha da rabi ko karfe ɗaya saura minti biyar ka ce ba a akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin lokaci su ne ake yin kalanda irin kalanda nan ake zawa a masallaci to ta kan yi bayanin yadda za a yi sallah azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha da asubahi to amma lalle karki sai lokaci ya shiga sannan ake sallah in kai sallah lokaci bai ba to ka ba kaga a haka sai ka gane lokacin da za ka ga an sallah ko ba gaskiya ba motar da za ka ka tafi zariya ko kaduna dai dai unguwa uku ne da ka je nan karkashin gada malam akwai motoci da akwai nigerian doguwa daga jiriya bayanin sallah da ke mana naji ka koma bayanin tasha ah, bari ina da ina da lalura bayani eh. ake akan sallah eh zan zo muku bayani a da dalla ku ci gaba da bita eh ku ci gaba da bita eh eh a ah, a ah. Allah kuma sai a koma magana tasha? Na rasa abin da malam yake biya kan mata. Dan kare kowa ya san shi da Faran mace ce fa, faran mace kibban mata. Eh, dole ibita. Kai. Malam ba dole ta faraji. Yau ba na ganin laifin malam kawai kallon ku nake. Baby. Me haka? Haba. bebe bebe ki san yanda zuciyata take ruruwa akan soyayya ai ta nake ba ki bebe dan Allah kan annabi di bebe ki so kamar yanda nake son ki ha ba di bebe malam kai fa ba yaro bane bai kamata duk inda ka ganni karan ka bi na ba kana cewa kana so ne yanda afka kan ina son ki zi bebe da afko maka ina tsohon na jadu tijararre kai tunda baka san annabi ya fako ba ko na yi maka da nasiha ne maka a gaban jama'a na aika maka da sako wuce wuce shine ya biyo ki har kika tsaya kina mayar mai da wanda aka ko binki yake mahaukaci ne shi a'a in gidan zaka shiga bismillah zo ka shiga A'a shiga ku diskanta shiga. A'a sai sai an yi aure tukuna. Shiga? Ta. Tunda maharramin gidan ne kai ai sai ka shiga. Wato duk iya abin da zan maka ka ki ka gane ko? ina duba albarkacin tsufa da shekaru ka ki sai na baran maka da dukkanin wani mutunci sannan zaka gane me kake ciki ko yarinyar nan mazaje ma masu jini a jika sun yi iyakar na ban basu dama ba bare kai da babu wani abu da zan mora ko mu amfana ina wuni ina wuni ni ban ga darajar shekarun ka na gaishe ka ba kai sai ka gaishe ni kai zara kai da ko ka mai kifi kuran karba mai kifi in ka amsa min kifi mage ce ni ya ce ni na ce maka da zan ci kifi wai sai da ka mana ta nan zaka sace ni ka barbaɗe ni da tofi to Allah ya fi ka kafi na Allah ya fi ka ka kama hanya ka tafi soyayya soyayya soyayya ya ya sai ne maka ihun kwarto ah. jama'a Jama'a! An shiga masallaci babu magidanta. Wannan abu yana bani mamaki mutumin nan kabar ma kamar ba malami ba. Inda kika san ba malamin addini ba haka yake bani mamaki. Kar ka ga laifinsa. Ita ma da ita. Tunda na gaya miki ko a ina ya tsai da ke kar ki saurare shi. Duk inda ya ganna fa umma bi na fa yake. Tun ran da ya kara. tare ki a hanya ya miki wata magana da ta shafi so in dai ba hadiya zai baki ba dangane da siratin nabi muhammadu tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan ki kara tsayawa ki saurare shi kar ki ga darajar furfuransa tunda ya zubar da mutuncinsa ladi ladi ina tausayin fateran allah salamu alam uban waye baki dama ki je ki ɗiban min kayana kayan kalina to a wajen kamar jan baki na koda ta waye ce ki je ki taba min ya gida ta kai da kaga baka fita an ka ba sai ka ce to uban waye zai dauka in ke din ba kai uban waye shigo da kai nan gidan yanzu ka zo kake tambaye ta hoda ke ni ba babu wanda nake tsoro ma daure miki gindi ake yi wallahi babu tsoron wanda nake ji zakar da Allah ya fitar min da kai kenan to kuma na karba ni dai ban taba ganin meka na ci mai mutunci ko na cin fuska ba ban taba ganin dan daudu na tuya a titi na gaya mai magana ba na yadda dai haihuwar ka kaddara Allah ya fitar mu hmm. kuma gwanda da ka zo a wannan zubin dan da a mace ka zo wallahi ba za mu mai da ko kudin kauri ba bai mai kama da ni ko na icen wanka ba za mu bayar ba bai kama da ni ka gan shi kirji kama allan sha da baya kama an daga dan akuya a tsaye ko a jiki na an kushi ka kausa kuma wanda ba shi da dan halak yaushe zai ki dan dan dan shege wallahi na ki shiga a gidan aure tsar zan wuce a tasha ai la eh, ka gane wannan kurman baki fa ya mana na da shi shege na dauki itace sheme shi magana ta nawa idan iyaye wasu ne gidanka na musamman dole duk lalace wasu iyayenka ne kuma darajar ungulu ba ta da masaukin da ya wuce saman kuka wallahi ina nan zama dan na naƙuda ta samu katifa <laughs> to gaba kuma sai mari shikenan eh na ga alama sai ki koma kan gawo Allah ki koma kan gawo ai akwai kaya a gurin ba zai hawa me kake wallahi gashi ban karya ba gashi ba ni da koko kuma ga babur dina ba mai ta sabuwa kenan ji dan dauri na sha turi turi kan turi ni kaina na samu girki bi ba zan yi gashi kansa babur dina bai karya ba ba mai ni kaina ba mai wallahi ga masu man bumburutu na gano billahi da ga masu man a ta kwana gidan sauki wallahi ta kwana gidan sauki to ai kaga kaga da karfin kaki na zan kwaci mun alƙuran da karfin kaki na zan kwaci mun ga karfin kaki kuma ga karfin cewar dama tsorace suke ba ni ban san rabi ka iba galan ka iba kwata ka iba ni ban sani ba saboda kai marar kunya ne kai har ni kake tambaya me zan yi yanzu duk sana'o'in duniyar nan ta maliki yau madini ka rasa duk sana'ar da zaka yi sai sai da fetur a ta tada rigima a ebi fetur a watsa gidajen mutane wuta ta tashi a kira yan kwana-kwana kan su zo a shiga gidajen mutane a ta yi ban ganima wannan jafa'i take ta mai ba ni mai sai da fetur sai na kame na na ba na ce na gina ba abubuwan na je na ɗebo manyan ban nan zan bige kan buge banza ba dan da zan bige ka ni kake ba Allah isa na ce ni kai wa Allah isa ko ni kai wa Allah isa sai na da kai mun magana Allah ya kai Allah Allah da bakar tafiya za mun samu ma canji a ƙasa amma ba a bai mana abin da ake mana ba Allah ya kallon zibi kin ga nakan da ke sai daɗi ya rufe zuciya ta sai ji na koma dan shekara goma sha hudu zibi zibi malam nawa malam dama abu mace mai kyau ai ba a samun ta sai an sha wahala ai an sha wahala wallahi malam ya daga kanka yana rawa a iyo kuma a zibi Allah na tuba shekaru irin na wajen ɗari ba biyu ko ɗaya a shi kuma mutum bai girgiza ba ai ba zai yiwu ba ai malam ka da kan ba a ai ba idan mu iye ya tsaya munafiki daɗa ƙara maka wallahi wallahi soyayya ce dan Allah dan wanda kwartance ka rinka leƙa mu cikin gida soyayya ce ta sa na zo nake leƙawa bege ne soyayya bari ƙara maka tunda har kana da bakin magana wallahi sai ka ga tijara talattawa kai sarkin yan dogari ka zo ka zauna mana ya zan yi in zauna malam bai zo ba malam ka zo ka zauna kuma shi muke jira malam ai yana lafiya ya zan yi in zauna malam baya inda ma hukuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Munafikin Allah tsohon na jadu. Me kuke a nan? Malamin mu ne. Yo ai nan wannan makarantar da ita wanda ku tafi gidan kallo. Kallon balba ya biya muku alheri. Tunda wannan ba ba malami bane malam malin ne. Ba abin da ya karanta sai soyayya. Malam! Yeah? faruwa haka? Naga ka shigo gida a guje. Lafiya? Garken kura ne balle a garin nan. Suka shigo. Malam. Ye? Gaskiya dan Allah, ka je ka rufe kofar nan ka sa sakata. Ka ta shigo mana cikin gida mu banu. a gidan malam akwai kafi. daidai cewa ta gaban kenar keki yana san kuma ba ta shigo ba. Kuma wallahi tallahi da ka tsaya da ka ga bacin rai. Ba zan shiga gidanka ba saboda na taka shari'a na keta doka. na so a ce mizani biyu ne tsakanina da kai in kwantar da kai da tabar nan saboda in na kwantar da kai a ƙofar gidana zan ba wa masu ɗaukar ka aiki iyalinsa ce ya ya ba maka da hakuri ba ce tun da ya riga ya zubar da mutuncinsa ni kuma zan bi ta kai da taka munafiki ah, shiga ha malam ne maga karan bana ko a'a a'a me na gudu ai ba abun gudu bane ta riga ta tafi kura kura eh. ladi dai ta biyo ka da muciya kai ki kurka ita maka gani ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa asabe wani irin zance ne wannan malam ashe mace ce ta biyo ka da muciya ka zo ka ce mana kura ce

ina lambar mashin ina lambar mashin lambar mashin nake tambayar ka kai ba kai lamba ba ke kana wasa da aiki ina zuwa aiki kai ba kai lamba ba muna aiki saboda ba kwa gane wa gafara gafara ba gafara ka tafi shi caji ofis ka yi cajin nasa don Allah ku garba wallahi ni bara yari Allah ni bara yari Allah ya sa Allah ya sa dan hawanya ne kai cajin gaba babu Allah ko ina gaya ma ko habanya ne kai eh. ko dan habanya ne kai akan wannan aikin dan sanda saboda ko muke aiki ba ka gane bare ba shine in yazo duniya da manja ta masa bata duniya kai ina sai na kai ka ai na ga ma sai na kai ka tadi motion kaji to ci azikin manzo Allah ya labaka alinda sallallahu alaihi wa sallam ka wallahi ladhi ka ba dai ka sa mun ka sa ka da bai bai ni wallahi ai tunda kace manzon Allah sallallahu alaihi wa albarkacin sa muke cifa Allah tun daga farkon duniya har ta ƙara albarkacin sa ake ci Allah saka zama DJ Allah kan ma zama Ta kun sha shagali bala ta kun sha shagali yanzu abin da zamu yi da tun da ka ci manzan Allah to na fasa kai ka kaji zan kyale ka amma ka waburo wasu dubu uku masu kauri ka faki idan kan layi ba wani motsin mutane ka rarrako mai ta huna na dama ko ta ina rara ko min ko ka miƙo min da karba ya ba daga hula ta kaman gyara min zaka sai ka danna mai ta ciki wa haba ne ran dan iska sai ka ce dan iska ina kai ka kankanta sai ka bada dubu biyar a sama cikin tagiya ta na gaya ba ka san wannan wani salo ne na da dan sanda ya Ah, ka to karamin eh, hula eh. ka Allah sa zama diji zan ma zama Allah karawa imani da kun shashar da gaskiya ne Allah bai da kun shashar Allah shiga da manzon Allah ya labai amin amin a kurin da kula da hanya a ah, insha Allah a rinka kulawa Allah ka san da abin da muke saboda ku mutane gaskiya ne wallahi wallahi tallahi Allah saka aljanna amin amin yalla Allah bai ya rage

na daga nanatawa kurma zubi zai muka nan ga daga ai ka buga haka Allah ya kuri jira wai gara jira ai kuna da gane ba ko mun gane yayi zai muka mun gane da ya shi nan da zuba ma wannan harare harare dari biyu a ah. ai na dau wannan wallahi da za a yi a nan ba kana ta yin ma san kana yi ba yar halal kamar kamar da san za a yi ta ita ma ɗauko da haka kuma ta taɓa yin haka. A ya ta ce. Ya ɗauka kodantiyar nan ce gashi kodantiyar. Ga ita bata ma san yi boy kunu a wani gida. Ya mai da kyasawa ya yi. Eh. Ina ruwan na goye da kwalo. Kana abu kai ne. kunya ce da bulakanci da rashin sanin aikin din su ya ba ku zuba min waina har a zuba min waina ne ba ta sha kan waina ba wannan bulakanci ne billahi ya hakuri karbi kanki canja mai dan girman Allah wannan cin mutunci na kan ya hakuri ai miya ta sha kan waina shine bai daji kai hakuri daji in ka zira ba kana laluba kana tsama ya hakuri hakuri dan Allah ke ki zuba masa shi nan malamin na zuba masa ina son <laughs>

ce ko da irin tamu ko dai sai fa yawa yanzu dai tamu ta a ce ce ya guda wallahi matsala aka samu ba ƙarya wallahi ba zai taɓa sakuwa ba bindiga ko aikin ɗan sanda da nuna mana nan ko za ta yi aikin ɗan sanda nan wallahi ba wannan maganar aikin ɗan sanda ai rai hakuri kawai da hakuri da kudu wallahi ko ai abu da abu da Allah ya Allah ya sanda wallahi za ya ai da Allah ai ai wallahi za ya hakuri da Allah ya wallahi ba ta ba ta ba ai sata wuta wallahi sai an ga ba shi sai ta wuta da Allah ya annabi ne ciki ina ciki me yake faruwa ne ana haka wannan mutumin eh. zuwa ya ce mu zuba mai abinci ya ce a masa kurman zubi muka masa kurma kuma mu kawo kuma kuta wani confident zo muka zuba masa muka bayar aka kai masa ya fito yana faɗa ya ce miya bata sha kan waina ba aka zuba masa miya ta shallake waina ya je ya shallake yunwa cikin saka baki ɗaya da abinci na me zai fito mu da muke za ka ba mu dubu ɗaya muka rage maka ɗari biyu muka ce gaba da ɗari takwas sai a ce naira biyar ce dan rainin hankali ka sai rogo amma gyara da dankali to za a koya a bacci yes sir maganar da suka ah. faɗa haka ne ko ba haka ba ne gobe and complain officer abin da yake faruwa eh. na zo nan na ce yes na ce ai mun kurman haɗi oh. kurman haɗi ya kurman haɗi ya mallaki komai an sa waina an sa nama an tsora bijimin nama a kan da man shanu an sa man shanu na shiga ciki na yi bukuyi na dauki waina kaza da na matsalar da aka samu eh. kuɗin da na ajiya cikin hulata an samu wata yar matsala ga hukuncin da ya dace Din naira ɗari yana eh. zaman naira dubu ɗaya a albashinka. Ba wai ya biya maka bana a bagas. Eh, a wanda fansa tuhin din. Fansa tuhin din cin waina ba kuɗi. Zama dubu goma ma matsalar kuɗi. Yawwa. Hai. Wow. Ɗari takwas ko? Wannan dubu ɗaya ba. gaskiya malam tana janyo mana abokin ka tashi kana leka gidan mutane ana biyo ka da muciya mu kuma ka zo ka ce mana wai kura ce ta biyo ka kana zuban mana da mutunci haba malam babban abin takaici hmm? ka je kana leka karamar yarinya yar cikinka ba ta farko ba ba ta biyu ba ta goma sha ka je kana leka ta wani ya kake leda ma ladi ta kace ka je kana leka ta eh ni ko abu yana mamaki yana ba ni mamaki ni ba ƙarya fa ake ke ba duk mutumin da yake na leka zibibi a wanda ke ƙarya ƙarya yi ni dai na san na leka zibibi a gidansu kuma leka gidansu ai soyayya ce soyayya kuwa ba ruwanta da ƙoho kowa mai na yi yanzu malam ka rasa wadda za ka yi soyayya da ita sai ya cikin ka ko kuma ma in ce jikar ka ko ta taba kunnen ka ita za ka yi soyayya da ita ayo Allah so kuke kwala ka gurta ti yarin ya chaka yarinya sanya jini to ai mu muna yaran ko kuwa shi yanzu yayi fari kal kal kuma ta yanzu duk inda na sabu sabon jini da dawo zan fiyas Malam kelan, iska na wahalta da mai kayan kara. An gaya maka iyayenta mahaukata ne ba su da hankali da za su ɗauki ‘yansu ‘yan shekara goma sha shida zuwa sha takwas su baka? Kai da ka riga ka tsufa, ka gama yawon duniya, ka gama shekara kau ɗaya ɗaya ɗaya casa'in fa da takwas. Wa zai baka ya? Abin da ya rage maka yanzu kawai ka abin a cafa fatiya kowa ya tafi gidanki eh? ko kusan ko karama kusan san fa gidan ba fa gidan ko wani yau gida na ne in ba za ki iya zama ba kwana goda ki rabu da shi dan kwana goda ke ko ma ina ne ni ina nan ba za ki iya zama ba mandawari babban birni ba sabon titi mandawari babban birni ba kike dan Allah ki shiru ki da ba ta ba ki wuce ba ku kai sabon titi ba iya kar ku mandawari Madan Ka zo ka nuna mana iyakan mu. A dan kiyaye dan filo. Sai ma na je sai ma sai ma mun je tare misi. da amma na kiran kyas ne da shi. An girma ba san an girma ba. Tsufa yayi gaddama. Tsufa yayi Wallahi tallahi an ji ji kunya, wallahi an ji kunya. Wanda zai kawo wani abu daga mutum sama in fi haɗa ƙasa dan ne duka. kana fita ba waje fitar da kake fa duk kallon ka ake ana nuna ka da baki kai baka sani ba. A san da muke lafiya mu ba zararru bane ba kaman kai. A'a dan nuna ka ake a garin nan duk inda ka tsuna ka tashi ko magana kake ma ba a yarda da maganar ka. Ni fa na gaji da al'amarin malamin nan. Ka ji ko? Kaga ya sa wa yarinyar nan takura. Ya sa mu cikin tsanani da tsana. Ba ni da sukuni yarinya ba ta da sukuni. Eh? Yau in bai mana diddike a jikin katanga ba. gobe zai su fito ya faru eh kai kuma ka kasa ɗaukan mataki kuma kin ne magana ka ce wai malami ne kana ganin girman malintarsa malam ko babban riga malam malam ladi ni abin da zan faɗa ki yi haƙuri zan ɗau mataki ni zan ɗau mataki da kaina wallahi ba zan haƙura ba tun da ka yi sakaci da abin nan Allah in na yunkuro za a yi ba daɗi wallahi tun muna yin arfarfa garin nan kowa zai ji mu tun da nayi nayi da kai ka kasa kishin mu mutum ya rika keta maka haddi yana shigowa hurminka yana keta haddin iyalanka a'a a'a a'a ba haka bane baki fahimce ni bane ladi inda kin fahimci abin da ni nake nufi mutumin nan fa malami ne kuma kin san tsohon gardi ne wannan iska ne fa babba malami a gari yanzu in muka matsa masa sai ki ga zo ya jefa mana a kai Allah isa gangaran ne shine karshen garzi ba abban da ya man zafi ɗayan ta Allah shine babban dafa'i ka tsaya mu yi magana da kai ta fahimta tsoronsa kake ji me ya tanada yi faɗar Allah nasa a baki Eh?

ka zo ka murza wiwi ka shanye ne za ka sake murza wata kasha me shi da me shi da shan wiwi na ni ne ka tunda ka kaurin ta ai hanci na ba irin naka bane dan shike na kama ka kana ji za ka je yanzu ba ka san wani abu kar ka samu komai labe <laughs> kaga kudin nan dubu goma ne ni na eh, ina gaya ma rigima ce ta sako ni a gaba ta kudin gidan haya dubu ashirin na haɗa dubu goma da ƙyar yanzu ina ta kundin balar da zan haɗo dubu goma ka kawon dubu goma na haɗa na kukuta su cika ashirin na sake ka ni kanan jan belin kai na gidan haya jari na ma ibe ke dubu goma to ko da ɗiya sai ka kawo ku dubu goma ko kuma in wuce da kai na na kai ka wallahi motocin musulun suke tura zai da kai abuja ka ga dan abin ma da zaka kashe nake wari wallahi kai sai na dora ka mota fa kai an taba sauke ma kulki a kafada kai kai kai ah, constable garba ah, hayaniyan me nike ji kun dame ni da hayaniya kana ta damun mutane yan rigima suke yi ta raban gado na min magana na ce to ta rigima raban gado bayan kaga ta yi tsamari san je wajen alkali ba ni raban gado ku ta tsakanin ba ni magana raban gado rene da ka ji magana da zan gaya maka da ka kaje kaje ka ga garba yes sir yes sir kai zaka koya min aiki ne gogo ne yes sir menene tsakanin shi ne ya haɗa yes sir kamar ta kulmar ku musa <laughs> an amare ke ba za ka bari ya gaya mun ba kenan a'a ai ba wani ko kai zan tambaya ka gaya mun ne yes sir an gama wallahi a rayuwa ta mutum ya takura mu da ya zo gun inda nake eh! <laughs> ya cika mashin ɗinsa da mai ɗiban min lemu ya yanzu na zo ina lissafi mutanen da nake bin bashi ina ƙoƙarin hara kuɗina ya zo ya daka min wawa ya kwace min kuɗina ga su nan a hannunsa naira dubu goma ne cim. Ah! Garba! Yes sir! Na ce garba! Yes sir! Constable garba! Yes sir! Yes sir! Yes sir! ba na hana ka da madama da kama kama da tama-tama ba? To amma me yasa duk lokacin da na ce kada ka yi abu ka yi in na zo ka zo mun da ba zama ka yaro nawa ne kudin na gare karɓa. Ai ban karɓa ba. Ba wallahi ban karɓi kudin ka ba. Na ce da kai ya za a yi kalali ko wani abu kace babu. Kuma na ce da kai yau da gobe ta Garba. da ni kake ja koko da shi kake ja da shi nake ja da kai da shi kake jago ba da kai nake ba za ka ja da ni ba gaskiya ne ba wa ya ba za ka ja da ni ai mallan kai da kai haka yanzu haka wallahi tallahi ni kaga ɗaya ba ta gari ba sha bakwai ta lalace ni kana wasa da dukiya wallahi ba kudin sa bane fa garba kana wasa this belong to my own this one a'a ah, ah, sai sai what you say what you want to say say wani malamin duk abin da kake so ka faɗa ka faɗa amma after ka bani kuɗi ka gama ka gama magana na gama gama yes sir na gama ba no ah no i don't finish everything sir morning ah uh, that is cancelled sir that's <laughs> eh. that's Time. Goma daidai. Ka ce ba kudin sa ba. wato ni kare na ni za ni za ni za kare ga rai a'a wallahi kudi na ne ranka dade ni za ka kawo rai ni yasa yasa garba yasa yasa ka ci ganka abin da nake ga maka karin ƙara jin irin wannan da kan kaki ko kasa ya yasa zan zan sai maka duka yasa a sa ka a kaduru yasa an gama rake sai kai kwana 30 Thank you. je ka ba kore ba ba ba je kai idan ka gama abin kai yes yes bi Dan tsaya ne tun ɗazu ina ta jira wani sako za ki ina sauri to na bar gida abu daga dabbobi can kasi min barna ki sauri zan shiga gidan sila da barka haihuwa ki yi da jiki ki yi da jiki maza Baby, Me za ka yi min? Me za ka yi min? Malam. Malam. Me za ka yi min? Idan ba ɗauka na yi jibibi ba ce dan iskan. Ka ga baka gama da yar ba baka burin ka ba za ka da kaina? Soyayya Wallahi zan kwaɗa maka zagi. ihun kwarto duniya ta haɗa a kanmu kowa ya ji abin da ba a sani ba a ji jama'a ni da zai biya bi wallahi mun yi magana baki da baki wallahi ashe mai afin mai afin aka canja wai dan Allah in ban da masu jama'a ku jama'a jama'a ku kawo min dauki irin ku ne malaman ƙarshen zamani eh, wanda kuka ɗauki fajirci abinci Allah ya isa tsakani na yadda ka ci mutunci na ka titin jama'a jama'a ah, ah, ah. wa dan fulani na zuwa haka e, ba dai nan ba nan bane ba nan bane ta shari giya ba kiki ba ai kuwa nan ne ta shari je yawa ko to shin akai wannan nan ai tafiya da yaza oke to baban lufa na hukuma nan zami nan yankin ne ina za ka je lahi na manta sunan gari to kai da ka to yin tafiya ina kai na manta sunan gari yo ko to shi akai mu yawa kaga washan matar nan garin yayi kama da baki washan matar wancan kashako kake ni yawa shan kashako kashako eh kashako za ni ka ji tsinan ne ci ka ji bakin tsinan ne Allah don Allah don Allah bawon Allah kai hakuri wallahi tallahi ni ban ban so ne bane shi isa kin hakura gaba ɗaya ma na fasa hawa mota ba zan hawa mota da irin tsinan na irin ka ba ka ga na fasa ba ni kuɗin mota ka ba ni tunda shugabannin ta ta ta yin goma ai fasin da yawa ta fasin da yawa a gari eh, waran je tsara kan hanya au ka lafiya Allah raka taki eh ai da raka taki ai gobe rana ce kai hakuri ka bani waje Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa Alhamdulillah. Salamu alaikum. In kuma kun kai fatiha ku tashi ku sake sabuwar alwala. Don wannan sallar ni na tabbatar don ba shi wannan daga cikin mamu. Da har za a bi shi sallah. Wannan tsohon itorin? Me me haka? A'a yau me ba sani ba. Ya addabe ni ya addabi 'yata. Wannan za ku bi sallah? to wallahi ko kun yi wannan sallar dai akwai tasgaro ku tashi ku sake irin ku ne kuke da siffofin malaman ƙarshen zamani waɗanda daga kanku sai dai a shafa fatiha a tashi ba don tsoron Allah ba saura ta masallacin juma'a wannan tijara ba zan je in maka kalatta mutukar ba za ka fita daga idan yata ba mutukar ba za ka tattara kayanka ka kwashe daga gabana ba wannan ina shi ina yarinya ta yan shekara goma sha hudu zuwa sha biyar dan dai tana da tsawon kafa ya liƙe ko ni ina zan kai ka wannan soyayya ce ni da zai baby soyayya ce Allah ne hada tsufa ya kai tsufa duk notukan jiki sun kwance chuck ba ta ci ringin ka ci wheel driver eh kana tafa kana sha. a a ya ita soyayya ba ruwanta da tsoho ba ruwanta da yaro majina ta riga ta yi maka illa duk bargon kashi ya zama majina ba gaira ba dalili na nuna maka na nuna maka kaki tun kana bin diyata har ka fare min diddike ni kaina kana kai min hannu kamar dan sani <clears throat> wannan jaraba har ina wai kai nan wai Elvis ko wanda ya mutu mata suka tono shi yaya hakuri yaya Qur'ani so ranar taron masallacin idin sallah ah, ah. so ranar juma'a nan mai zuwa sai ne maka gayyan masu tallan magani ah, masu lasifi kazan karba maka shela tunda ka ki gane gaskiya sarki zawa zai a kwabe na kwabe ni sarki zawa zai a kwabe na daga limamin unguwar nan dan Allah ki hakuri daraja furfuran nan wallahi in na kalla sai in kau da kai amma magana shekaru ko a sikeli aka dora ka ka zub da mutuncinka ka zubar da shi galan galan yaya hakuri yaya ni ce yaya ni ta ina na zama yayarka la ha'ila ha'il ai mutumin da yake zai raba soyayya akwai matsala soyayya yanzu wannan bakin naka abin da ya dace da kai a ce ka ce Allah ya ce annabi ya ce ka ɗau carbi ka dukufa kai ta istighfari wayan mata zan yi ina aure ta ko mata zan yi wallahi wayan mata zan yi limamin karkaran mu ne ayi hakuri limamin karkaran ku wannan bai san bihin ba malam biya mini me zan biya muku daidai da ku nake ban san bihin ba to wannan shine tsohon itori mai gwada da mayafin mata ba ka zubar da girman ka ba ni ma sai na taka yadda ka zubar da girman ka da rawanin ka ka aje kadimi littafin Allah ku hakuri haƙuri ta ce mun dade mu ne ma wai nasiya akan wannan al'amarin haka ne hmm? mun gaya maka ba jiya ba yau ba eh? yanzu ga shi yarinyar nan ta zo a cikin bayyana jama'a ta keta ma rigar mutunci kuma don kunya ma kamar mu nutse ƙasa ni kaina ban ji daɗi ba haba Daji a ciki. Eh, a A gaishe su da gidan. A a a ci gaba da nan ma talle ci gaba ne masa nasiha ko zai talle talle talle na'am na'am ai ai wato ina abin da ne ai eh na biya na biya na biya ai duka a gaishe hmm? ba ci gaba da zai mu yanzu ne ko nasiha zan dauka na dauka daga bakin dattawan enugu mu ne inugu kwarai kwarai mu kace cewa wannan dan kuka zo kuke ce min mutunci kuke gaggaya min magana akan wannan wacce Allah ya zarabta ni da soyayyarta kuma shikenan sai ku ne ku ku mai da ni buri buri boku ne za ku magi a kwali a shi ko bagoren nan ko kuma billahi lazi ci mutuncin mu da kware kuwa mu ne fa wallahi aminan ka fa ka kyale shi tsofaffin gaban tebur ka kyale shi mun dare ga tsofaffin gaban tebur wallahi ku ne mu ne mu za ka ga gaban tebur ka shiru mu hakuri wallahi gaban tebur ne ku mun ga mar inda abin haka ne ni can banza ni za su a mai da ni boko ni za yi wa aikin banza aikin kai hmm. yawa to bari mu je mu gaisa da tsikan ka ta kaji kaka wallahi ban ga wani abu na tada hankali da har zai sa baba da jita ya ji ta tafi gida ba saboda raya nan maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga ku abin da Allah da manzon sa suka halarta bai kamata a ce ku ku hana saboda kowane kishin kuna na rashin dalili ba kuwa bata kai ki ba fa Kun kuma kin ga irin cin mutuncin da iyayen yarinyar suka yi wa mala kare baya ɗauka eh duk da haka ai sunar manzon Allah ce sallallahu alaihi kuma kufa dan fa ba abin ni kuke ba a ƙauye kuke hmm. wallahi in abin ne zo ki ga yadda masu kuɗi suke auren yara kananu kamar ni waɗanda ba su kai ni ba ma to ai mu wani abun kunya zai bar mana a karkara abun kunya zai bar mana a dinga yi da mu gida gida mu kasa zuwa gidan biki mu kasa zuwa gidan suna Ko ina ruwanku ba sunan maza Allah zai raya ba a'a ko ina bayan shi to haka ne bayan shi mun ba san to kenan haka ne a zubar da mu kenan kike nufi ni ban ci a zubar da ku ba amma ku dinga mai tuwon ne kuka wanda za ta dafa mai fried rice to a kawo wanda ke za ta hana ki ma shigowa gida Allah wallahi saji ai ni kawa zai aure mun ta ban ni kun ko ne safe oh. ake yi haka ne yayi kyau